Amin. Alhamdulillah. Kana zama صلى الله عليه وسلم نعم Thank نعم. you. inda uwa ta shi madina ko ina suna zama suna kuka ko ina da ko ina ji labari ce na ji labarin abin da gari ke ciki ku daure kai na ke masallaci kira dukkan jama'a yana kira su ka daure kansa ka masallaci ya zauna jama'a su karfi su karfi su karfi ka yi zama ke yau wa Allah yi salati da kansa yi salati wa annabawa da halaye da sahabbai da mummunai in a hujjar da ni kira ku na yake hujjar da ni mu kuna zama ko da mu kuna kuka ko kuna zama kada ne mu ne hudu ba da wa kuka ne hudu kuna mu ne na wasiriya ko su ke ɗauki da abin da Allah ya yi da shi su girma ma su ko wanda bai girma su bai girma su ba so su ko wanda bai so su bai so ne ba su ke ɗauki da abin da Allah ya yi da shi daga kuma ga malamin ilimin addini suke yin bayanin abin da Allah ya yi da shi su so su girma ma su ko wanda bai so su ya so su ko wanda ya girma su ya girmama ne kada ya ci gaba da wa'azi mutanen mata ku kiyaye kula da mutane ne wanda ana ne da da sun haka gari kasan kawunan da wanda zai yi kana yi sai ka kai ba kana yi yi bayi bayi na mutane ne don je ka zo abin da kuke ji ya ka zo abin da ya ka ka ka zo ko mutane in kun ga mu aiki ya mun nan ku kai maka ku kan yi wa ba a biya mu ba ana nan ka je ba ko ba ka mutane ku kai ka Allah Allah akan cewa wasiyar da tun farko da masu Qur'ani bari ne ku da ke da kira ka Allah ya yi ka girmama su a tsoro duk wanda ya girmama su ya girmama ya fi duk wanda ya zo ya kore ko kuma kuka kuma wata kare ka ma yi to sun maro jiri ka kuma ma ba da ran su ne ran kara ku rani ka mu yan uwan su ne mu iyayen mu ne mu iyayen mu su ne da gaskiya ba da jiri kuma ma da ran su ne to da yaro ba ya ce ba ya son qur'ani bai ya son mai karatu qur'ani na cikin gida na ya shiga kaduna ya ka so ma mu ke da kuɗi da ya ka kuɗi da aka fara almajirai ya yi gida aka zuba a wata aure su motoci aka fi da kayan da kai da aka zuba bai samu dama ya dawo wanda bai samu dama ba sai da yake ba kuma da ke yi wa qur'ani in ji mutane da ke so duk wanda ya masu qur'ani ya ji wanda ya wulakanta ya wulakanta ne saboda haka ne yan uwan suka ne idan shi sarkin kano sunusi ya zo ya rubaye abokinsa to kun dai kai shi gidan gidan almajirai ne alhamdulillah ya rabu da yari kuci murna da wannan nadi muna da ruwanka da kuma yadda kuma da kuma ne zamani ya yi zamani kuma kuma yanzu kuma ne da kuma فإنك ابتدائية تجاريه مختلف كبيرك وقويتك إلى القرن ذاك حركتك إن شاء الله لهم قولك فيك بيومنا الله أكبر ولا فارسك ولا حلوة لجنة هذا إلى ملكي وجنة الجامعة يفتيك أنت إياك ربك دومك ya kai haka wa insha Allah. Domin yanzu Najeriya wanda ya zaba da kyau ba, a wata yana wata yin kyau Najeriya kuma yin kyau zai yi wuya wanda na ya shi wani ada yin yau yau da lalata mutum harfi. Zamanin da kakanka mutum yake tare da mutum ka da Muhammadu Buhari yana tare da sandauna sandauna baya farawa da shi domin rukuni ne na Najeriya. Yuka shi ne birni na Najeriya ta arewa. Baya farawa da shi komi na da addini irin ce yan siyasa suka ne wannan yi ba su kaya ba ba za mu yi siyasa ba siyasa ba ta tsanani ne na ne a kusantawa ake yi wasu yi da zamu yi raba su sai lokacin akwai yan kusan karfin mulki a bisa lafiyar yin kirki da gwamnati na arewacin najeriya aka ce a bayan kuma kuma kuma kuma gani ya dawo sai ba mu sai kai sai suka yi in an ba in an ba nan wane ne zai rike masa da a ajiya mutum mai daraja wanda duk ƙasa tana son sa tana jin a sa da ba daga nan suka yi mai daraja wanda nan ka samu samu wani ya ka samu samu wani ya yi sagawa ina zaune sai abu ya kuma karni da yan siyasan da shi sulmansa abu yana ta tsanani yana su tsanani ya kai kawai su kuma al'adu da ila za ta yi kansa sai an kuɗi a tura mai a ciki abu da ya zama ba daɗi har ka kai ga makalan za a yi taro a kaduna na sarakuna da manyan mutanen najeriya

yi kaza rahoton mai girma shugaban musulmi da yau ya zasa da yana kudura da rubaki ya tambaya su mai yi haka ya kaji a gwamnati ce ta za ta rubaki ce domin da gwamnati ɗan mutane ne gwamnati mu ne mu ce ba mu ne gwamnati mu faɗa ba ita na ana jayayya ana jayayya sai yin karfi sai yin kyau ne masa ka wuce yin yaki ka taka ne sai motar wuce ta kai inda ake kullum kuke na wuri daga sai ya ce kai idan kai wa sarki musulmi ka je ka ɗauko motar sarki musulmi ka kawo nan ko kowa da ya gada ba an zaɓo ne kuma an buga ba aka ɗauko aka aka kai da aka kullum sai ya yi jawabin lemu da ya samu da haɗa kai da yin ne kun ga sauran dukkan jami'o'i ba wanda suke gaba da yin ne cikin mutunci da girma da girmamawa yana suka dace da wani shiga amma ba mu shiga cikin wani cikin mana mutunci ba saboda haka ba ji daɗin abin da aka yi mana ba ya zauna sai da kawai ce jama'a jirgin kano ya saba yana karya dokokin gwamnati kuma gwamnati ba za ta yi da wannan ba wani girman gani wani suna kan za ta iya yi masa kasa kasa ana da yi ba da ba sa da yi wa kan kashe kashe ba yi mutu to abu da ya zama ba daɗi to sai ya zama da sadakari ba daɗi ya zama muna surutu ne kuma su shaimin da rama don fiyata kuma na tattara ne suka ce suna gaba da mu domin mutane su har yanzu ɗan siyasa kan arewa in kwakwari baya hukuntar jiraniya sai dai hidda kan su ne sai dai hidda ma kan ne amma ba baya hukuntar jiraniya wai kan jiraniya kayan su su ne ba kan kayan jiraniya ba ne kai yanzu na yi nan kan jiraniya ko ga alhamdulillah mu da jama'a zamanin ku zamanin neman jama'a ne in ka ga kun neme mu suna neman jama'a ne don su samu kuriya amma ba su a son hijan ka ga mai cikin su da daidai daya abu da ya hana kasar jin daɗi kenan don abin da ka ta san bai su siyasan arewa sai su yi kusa za su kama su su nemi abin sarauta don abin da suka ta san ba sai ku sun yi kusa za su kama su su ya ce mana ya ba ta wanda ya zaba wani wani na son ku gani kana da wani zaka kana nan ko da ba ki sanarwa da har za mu yaki in aka ce yaƙi ne zai yaki Najeriya ai ko aka yi kafin za ta yaki Najeriya ai Najeriya ta kane kamar Allah zai yaki Najeriya kuna cikin Najeriya kuma wannan su da ta wannan su gari da yi mutuwa wanda ana ke labarin ina za mu zauna lafiya yana wuyan kullum bara'o'i karuwa suke yi saboda wannan gaba wanda yake kunshewa cikin kunshewoyin masu gabar to alhamdulillahi da allah muka roga shi ne mai iko shi ne mai komai shi ne mai kowa ko za a yi komai da mu ba insha Allah sallallahu alaihi wa sallam

amma na tabbata ya kamata Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin mashirkan makama amana su madina ga na zo game da nasu da rukari a matsayina a wurin shehu shehu ne masa amana ya shiga yi Haka dai a saurara magana ce ke sa kullum da shi yake da kowa ya san na kuma kai su abin ni ba zan taɓa son wani abu da zai taɓa ke yi ko ta fi shi amma kamar ko malam nasiru hadi amini na ne masoyi ɗan abin da yake wajibi a kaina ina tsakiyar shahina da aminiya mai kokari na kawo gyara da su mai addu'a Allah ya daidaita abin da yake na shawara da bayan kira da zan yi ɗan'uwa da suke nan Ruwan, ko da zan yi ɗan'uwa da suke nan. don Allah idan irin waɗannan abubuwan suka faru a yi kokari kada abubuwan su a a yi addu'a a nemi mu za mu ci gaba da kokari iyakacin kokarin gida da ke muna duba muna muna nan kamar yadda aka sani kan da abin ya faru a ana kasan nan kuma shi ma baya ƙasar a lokacin mun iyakacin kokarin mu ko muna kai amma ta nemi mana suka tana ba da hakuri kuma na yi alkawari zan ci gaba da shiga maganar insha Allah subhanahu wa ta'ala a samu a yi rarrashi a daidaita ba zai ba ba na fi irin wannan fushi da ɗan ban nema yake ba masoyina maganganun da aka yi bakin soro yau na tabbatar da wani aka rayu ba ba ni ba su kan ba ba ba za a ci ba albarkacin na ta yi wani wani wani saboda ka ina roƙo an karfafa na ai muna tura kuma kan jiya cikin ƙoƙarin da za mu yi magana da ɗan uwa waɗanda muna da kafin juna za mu magana da su ta hanyar da za a gyara magana da jiya amma muna tura

labarin abin da ya yi bayan ya kama makarantar ƙura'ani ya zuwa su motoci an ji asibar da ya ya kanar tare gida ya kuma suka suka Musajid dekat untuk tunjuk muka ini. Ini ni leh dia untuk semua kerja ini. Semua kerja ada kedua kerja ini. Apa? Semua kerja ini mulai. Kalau dia tak mungkin orang tak boleh mulai. Ini yang kami cakap kepada untuk ini kerja. Kami pas pas dulu berapa itu? Lepas berapa? kaga halbe da in shehu ya yi wa du'ayi kaga albishiri in ko ya ce ma kurus sai ka mace da shi amin Hanya, hanya.